Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da nishaɗantuwar ku. Amincin Allah da rahmar bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irmama sunana ɗauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 ku biyo mu Aisha da Suwaiba ba karamin kuka suka yi ba don sun san ƙila shi ma wani abu ya faru idan lokacin ya yi Aisha har da azuminta don musamman wasu ke zuwa wajenta suna sai dai a yi su gani Maryar ‘yarta ba za su taɓa auruwa ba tun daga lokacin Suwaiba ta yi bankwana da farin ciki ta saka wani irin fargaba a ranta take ta fara wani irin rama idan Khalid ya zo zance ba ta da aikin da ya wuce kuka a haka zai lalace yana lallashin ta yana kwantar mata da hankali akan insha Allahu babu abin da zai faru ta dogara ga Allah ta ci gaba da kai kukanta wajen su ai idan aljani ya fi ƙarfin su bai fi ƙarfin Allah ba shirye-shiryen su yake yi hankalin sa a kwance duk da irin gargaɗi da tsorata shi da Umar ɗin yake yi a ɗaya hannun kuma ya dage da karɓo Suwaiba rubutu da magunguna da bai san ba Suwaiban yake bawa ba Umar ke fitowa a siffar Suwaiba ya karɓa inda zai ɗauke Suwaiba gaba ɗaya sai Khalid ya tafi sai ya dawo da ita. Malam Adamu kuwa kullum cikin sadaka da addu'a yake akan Allah ya sa wannan karan kar wani abu ya faru. Dan har gargaɗi kawun Khalid ɗin ke masa akan kar abin da ya samu Khalid idan ba haka ba ba zai taɓa yarda ba dan ya ji an ce 'yar samarya ce. A duk lokacin da aka wayi gari lokacin bikin Suwaiba da Khalid na ƙara matsowa Suwaiba takan tsinci kanta cikin fargaba da tashin hankali. Tana bala'in son ta ga tana taimakawa kanta da addu'a amma ba ta iyawa. Shi ma na farillan sai ta dage take iyawa. Tun daga lokacin da aka sa mata rana da Khalid, Umar ya dage yana so ya cimma burinsa a kanta. Don ya kai zuwa yanzu tsirara yake yi mata, amma wani ikon Allah duk uban nauyi da azabar da take sha a ƙasan zuciyarta tana karanta ayatul kursiyu tana karantawa sai ta nemi Umar ɗin ta rasa. Idan kuwa ta tashi za ta ɗauka duk a mafarki hakan ya faru. Abin da ke ɗaure mata kai yadda take tashi babu kaya a jikinta sai dai ta tashi ta maida kayan jikinta ta koma ta kwanta tana cije baki don a zahiri jikinta kan yi mata bala'in ciwo saboda nauyin da Umar ya ɗaura mata. Har lokacin bata manta Umar ba duk da yanzu wannan shegen son da take mishi ya ragu sosai. amma takan tuna shi a duk lokacin da take ita kaɗai. Duk abin da aka sawa rana lallai zai zo. Yau biki ya rage saura sati ɗaya da kwana uku. Khalid ya kasance cikin farin ciki don bai taɓa bari tashin hankalin Umar ya shafi farin cikinsa ba. Duk da yanzu Umar ya fi matsa masa don har jikin kawunsa ya shiga ya je gidan su Suwaiba akan a bashi kaya. Ɗansa ba zai auri Suwaiba ba. Malam Adamu ƙin da kayan yayi don Khalid ya ce masa ko da shi ne ya zo da kansa akan a bashi kaya ya fasa auren Suwaiba kar ya basu kaya don ba shi bane ba zai taɓa su auren Suwaiba ba sai dai idan mutuwa yayi kawun nasa na cikin masifa da bala'in a haɗa masa kayansa har ya ci kuma wuyan malam sai ga Khalid ya zo a motarsa ai a guje Umar ya bar kofar gida yana nisa ya ɓace murmushi Khalid ya yi da malam Adamu ya bashi labarin abin da ya faru inda Khalid ya ce masa duk rintsi duk wuya ba zai taɓa fasa auren Suwaiba ba. A kira mishi ita idan akwai rubutun da ya amso mata da hayaƙi yake so ya bata. Malam Adamu yana shiga ciki ya ɗakin Suwaiba. Nan kuwa tuni Umar ya ɗauke Suwaiba ya koma siffarta exactly. Malam Adamu ya gaya mishi saƙon Khalid ya fito ya nufi wajensa. A ranar Khalid shi kaɗai ya ƙaraci hirarsa har yana gaya masa yadda yake farin ciki saura sati ɗaya da kwana uku bikinsu. don Allah ta daure ta dage da addu'a ta yi hayaƙin nan sau uku a rana har zuwa ranar bikin su, ta shanya rubutun nan don da kuɗi da yawa ya amso Umar hannu ya sa ya karɓa hannunsa na rawa don taɓa turaren kawai da ya yi kamar ƙona shi yake da sauri ya ce wa Khalid cikinsa ciwo yake zai shiga ciki Khalid sallama ya mata bayan ya bata kayan da ya taho mata da shi Umar kuwa ya karɓa ya shige da sauri ko kallon Malam Adamu da Aisha bai bi ya shige ɗaki Aisha kuwa salati ta rinƙa yi a ranta don a garin sauri ta hango fatan ƙafar ba sam ba ƙafar mutane ba ne. Tana so ta yi wa Malam Adamu magana amma ta ji an riƙe mata baki gamgam. sai zaro ido take. Umar kuwa yana shiga ɗakin yi cilli da komai na hannunsa ya ɓatar da hayaƙin ya ɓace. Aisha duk yadda ta so ta yi wa Malam Adamu maganar kasawa ta yi sai da ya kai ga kamar an murɗe mata baki. da kuwa ta ɗauko biro da takarda don ta yi rubutu biron ɓas ya karye yatsunta ya ringa rawa shi kaɗai kuka kawai ta fashe da shi don ta san suna cikin masifar da sai dai Allah ya musu magani kawai a ɗaki ta kulle kanta saboda bala'in tsoron Suwaiba da take ji ko ƙurfe ɗakin Suwaiba ba ta so ta kalla a haka aka yi ta shirye-shirye inda 'yan unguwa duk suka saka ido su ga ta yadda za ta kaya da duk an san ana fasa auren Suwaiban ne idan ya rage saura sati ɗaya. Har da masu zama a ƙofar gida dan kawai su ga abin da zai faru. Malam Adamu, Aisha da Suwaiba kuwa a ranar babu wanda ya iya saka komai a bakinsa saboda tashin hankali. dan gani suke dole akwai abin da zai faru. Suwaiba kuwa tuni ma ta sadakar ta fara kuka dan ta san zuwa dare wani abu zai faru. Haka suka yi jigum-jigum Malam Adam ko waje ya kasa fita, su kuwa akan agogo. Karfe takwas na dare, Khalid ya aika a yi mishi sallama da Suwaiba. Gaban Malam Adamu da na Aisha sai da ya fara dukan uku uku. Suwaiba kuwa jikinta ya fara balaƙin rawa, don ta san Khalid zuwan nasa ba alkhairi ba ne fasa auren ta ya zo yi. Malam Adamu shi ya bata ƙwarin gwiwar ta fita ba komai, ko da mai Khalid ya zo da shi, za su yarda da kaddara. Aisha kuwa kamar ta bi Suwaiban haka ta ji. Suwaiba na fita waje Malam Adam da Aisha suka laɓe a bayan ƙofa don su ji mai Khalid ɗin ya zo da shi. A ranar an samu Umar bai shiga cikin Suwaiba ba, amma duk abin da yake faruwa yana sane kuma yana biye da su. Suwaiba a ɗan nesa da Khalid ta tsaya, ta fara mishi kallon bankwana don ta san ƙila daga yau shi kenan, tunda take bata taɓa zuwa masa ido kamar yau ba. bata taɓa jin son ɗa namiji kamar yadda ta ji son Khalid na ratsa ko ina na jikinta ba. Khalid kuwa murmushi kawai yake ya rinka jifanta da shi. Yana sanye da farin shadda da baƙar hula in banda da ƙanshi babu abin da yake yi. Ga wani masifaffen kyau da yi kamar wanda aka masa wankan injin. Suwaiba bata iya maida mishi martanin murmushin da yake mata ba, saboda tashin hankalin da take ciki. Jira kawai take ta ji me ya zo da shi. Amarya ta kaina, yau sai ra sati ɗaya mu zama abu ɗaya idan Allah ya yarda gani nake kamar lokaci baya tafiya dan na matsu na mallake ki ki zama matata abokiyar na. Suwaiba saka toto ta tana kallon shi kamar so kuwa har da ɗan dungure mata kanta dan ta tabbatar ba mafarki take ba ita dai ta san a maza biyu yadda suka nemi aurenta irin wannan lokacin abu ke faruwa da su su fasa aurenta. To ya ta Khalid ɗin kuma bai zo da irin wannan salon ba ko dai tana da rabon yin aure a rayuwarta ne ko dai abin da ke bibiyar ta ya rabu da ita ne girgiza kanta ta ƙara yi tana kallon Khalid cikin rawar murya ta ce Khalid dama ba fasa aure na ka zo ka ce ka yi ba dama ba kayanka ka zo ka ce a ɗauko maka ba Khalid ido ya waro waje ta ta jafa kirjinsa ya ce ni Khalid na fasa auren ki suwai ba ke ko yanzu kina tunanin har akwai abin da zai sa na fasa auren ki girgiza kansa yayi yana ba idan kika ga ban aure ki ba to Allah ne ya ɗauki raina bana numfashi amma matsawar ina raye kina raye bani da mata sama da ke baki da miji sama da ni fatan da zamu yi kawai Allah ya sa muna da tsawon rai ya nuna mana lokacin Suwaiba kukan farin ciki ta saki tana goge hawayenta Amin Khalid ashe kai ma ba za ka guje ni ba ashe ni ma zan ga ranar da zan yi aure kamar yadda sa'o'i na ke yi Aisha hannu ta ɗaga tana hamdala tare da barin wajen da ta laɓe tana jin su ta nemi wannan tashin hankalin da ke ciki ta rasa Malam Adamu shi ma wani wawan ajiyar zuciya ya sauki yana wa Allah a ransa don kalmomin da Khalid ya yi duk ya cire masa fargaba da tashin hankalin da yake ciki. A ranar hira suka yi sosai har goma ta wuce ba tare da sun sani ba. sai da Suwaiba ta fara korar Khalid din akan dare yayi kafin ya yarda ya tafi har ta kai bakin kofa Khalid ya kira sunanta yana na ce kina da amfani da magungunan da na kawo miki kuwa Suwaiba a mamakin ta ce magunguna kuma wani irin magunguna Khalid shi ma cikin mamaki ya ce waɗanda na baki mana akan ki rinka hayaƙi kina shan rubutun kina shafawa a jikinki yaushe ka bani magunguna ne Suwaiba wallahi baka bani komai ba Khalid shiru ya yi na 'yan mintuna yana tunani. Cikin 'yan mintuna ya gano ci'umancin Umar ne, wanda duk aikinsa ne idan kuwa haka ne idan Umar ya san wani ai bai san wani ba. Da haka Khalid ya ce to ba komai, ta shiga ciki ta mai sallama da Malam Adamu. ba sai da safe ta yi mishi ta shige cikin gida cikin tsananin farin ciki, da ta taɓa tsintar kanta ba. Tsakar gida ta tarar da su Malam Adamu suna ta hirar bikinta. da alama suma a cikin farin ciki suke. Saƙon Khalid ta isar wa Malam Adamu ta shige ɗakinta. Malam Adamu kuwa ya yi hanyar waje. Khalid kuwa bayan ya gaishe shi ya ce, dama na sa Suwaiba bata min magana da kai ne, sabida ka san lalurar da take fama da shi na bakin aljani. To tun kwanaki na fara amso mata maganin kariya daga wajen wani babban malami, wanda insha Allahu za ta samu waraka idan tana amfani da su to na daɗe ina amso mata maganin ashe ba ma suwai ba nake ba mawa ba bata ma sani ba na har ta yi amfani da su wanda hannuna da hannuna nake ba ta maganin har ma nakan tambaye ta ta ce min ta yi amfani da shi to ga mamaki na yau nake tambayar ta sai take ce min wai wani magani ita ban taɓa ba ta wani magani ba haka ne yasa na gano duk sharrin aljanin da yake tare da ita ne ba zai taɓa bari ta yi amfani da shi ba shi yasa na ce a yi min sallama da kai sabida kai na danƙa maka maganin ka fara mata amfani da shi har zuwa ranar auren mu ko ka ba wa mamanta dama kamar na san hakan zai faru na bar wasu a wajena yanzu haka suna cikin mota bari na ɗauko maka dan Allah a daren nan a mata amfani da shi kafin ta kwanta ta cofa wannan addu'o'in a ruwa ta watsa a jikinta a kunna mata kaset din nan insha Allahu zai rabu da ita Malam Adamu tsabar farin ciki har da hawayensa inda ya fara yi wa Khalid godiya yana Allah ya saka maka da alkhairi Khalid Allah kaɗai ne zai biya ka ba zan iya biyan ka ba wannan soyayya da ka nuna wa ‘yata Allah ya faranta maka zan mata amfani da shi insha Allahu na gode na gode Khalid da sauri ya nufi wajen motarsa ya kwaso hayaki da rubutun ya kawo ma Malam Adamu da ke ta zuba mashi godiya ya yi masa sallama ya ja motarsa ya tafi Malam Adamu kuwa da sauransu ya shige cikin gida. Umar da ke bayan kofa wani irin hayaki ya buso masa daga bakinsa. Malam Adamu ya zube a ƙasa. Malam Adamu tuni ya fara jin addu'o'i tare da miƙewa Umar kuwa ya ɓace saboda zafin da ya ji jikinsa na masa. Khalid hankalinsa kwance yake jan motarsa ya yi bakin titi don ya siya wa kawunsa maganin ciwon baya. Cikin wani irin murya mara daɗin sauraro ya fara ji a bayan motarsa. Khalid kana shiga gona ta. Khalid zan ɗauki mummunan mataki a kanka. Khalid ka rabu da matata. Khalid ka rabu da Suwaiba. Khalid ka daina min shishshigi. Suwaiba matata ce, tana ɗauke da abuna mai mahimmanci. da ba zan iya rabuwa da ita ba. Khalid ka rabu da Suwaiba ko na kashe ka. Khalid duk da ya tsorata hakan bai sa addu'a ta ɗauke daga bakinsa ba. A hankali ya kai hannunsa ya kunna kaset ɗin karatun Alkur'ani da shi yake yawan ji a motarsa. A hankali ya fara bi wani irin natsuwa na shigarsa jikinsa da ke rawa ya daina. Juyawa ya yi ya kalli bayan motar bai ga kowa ba. haka ne ya sa ya ƙara bolon ɗin karatun har ya siyi abin da zai siya ya koma gida da ya shiga ɗakinsa ma ya kunna fitila Umar ya gani cikin mummunan yanayi yana zaro masa ido yana wani irin huci da ko iya shi ka gani ya ci a ce ka rasa natsuwarka ka kama suma sabida tsoro amma Khalid cikin dakiya ya fara karanta laƙadija a kum cikin ɗaga murya Umar ya ɓace kaset ɗinsa ya kunna ya yi hanyar banɗaki don ya ɗauro alwala malam adamu duk da ya bugu a bayansa saboda faɗuwar da ya yi hakan bai sa ya fasa abin da Khalid ya sa shi yi ba da kansa ya haɗa garwa shi ya kai ɗakin su ya zuba hayaƙin a ciki ya rufe ƙofa ban na ciki sai da aka samu minti ishirin ya buɗe kofar ya sa Aisha ta haɗa ruwan wanka ya tofa duk addu'o'in da ake rubuta a jikin takardar a cikin ruwan ya kai banɗaki da kansa don Aisha tsorace take. Ɗakin Suwaiban ya koma ya umarce ta ta shiga ban ɗakin ta watsa ruwa Suwaiba fitowa ta yi kafin ta shiga ban ɗakin har Umar ya zubar da ruwan ya zuba wani. A haka Suwaiba ta watsa ruwan ta fito ta koma ɗakin. Malam Umar ya kunna kaset ɗin da kansa ya ce Suwaiba ta saka kayanta ta rufe kanta. Ya ba ta addu'o'in da ke rubuce ta Arabic ya ce ta karanta kafin ta yi bacci. Daga haka ya bar ɗakin. Suwaiba kuwa tana so ta karanta addu'o'in ta kasa sabida ji tai kamar an daure mata baki. Hamma ta fara jerawa akai-akai daga haka ta kwanta bacci mai bala'in daɗin gaske ya ɗauke ta. Ta daɗe ta yi irin wannan baccin da ta yi yau ba. Umar kuwa sai ciza ya yatsa yake daga nesa dan duk yadda ya so ya matso kusa da ita ya kasa saboda hayaƙin da aka yi a ɗakin ya hana shi zuwa ga karatun da ke tashi. duk da ya ɗaure wa Suwaiba baki ta kasa addu'a. Suwaiba kuwa juyi kawai take yi saboda daddaɗan baccin da ta samu. Umar kuwa cikin tsananin baƙin cikin kasa zuwa kusa da ita da yayi ne yasa ya ɓace zuwa ɗakin su Malam Adamu. Yana zuwa ya ɗauke Malam Adamu da ke bacci ya wurgar da shi. Malam Adamu kuwa cikin tsananin azaba ya ce wala ya huduhu hibsuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Umar zafin da yake ji a jikinsa ne ya sa ya huce akan Aisha da ta bararraje tana bacci ta hanyar zuba mata wani irin mari. Aisha ko ta wage baki tana ihu. A tsawace Malam Adam ya ce, Dalla ki rufe mutane baki addu'a zaki ba ihu ba. Na gane wannan duk shirin jini ne. Sai mu ma mun dage da addu'a da neman taimako. Dan ba iya suwai yake hari ba. Har da mu, dan ɗazu dan farani da ƙasa yanzu maza tashi mu kama mu je mu yi alwala mu kama sallah Aisha kuma tunta kawai take sosawa tana waige-waige don ta maru kamar za ta shige jikin Malam Adamu saboda yadda take jin tsoro. ba kuwa sai da kyar ta tashi da Malam Adamu ya tashe ta. Tana buɗe ido ta yi saurin miƙewa tana kalle-kallen jikinta don ta ɗauka ko a tsirara take. Abin da ya ɗaure mata kai kayanta na nan a jikinta har da ɗan kwalinta. Don ta gaskata miƙewa ta yi tsaye tana ƙara ƙarewa jikinta kallo yau babu wannan nauyin da take ji a jikinta babu ciwo wani irin farin ciki ne ya rufe ta ta kalli malam Adamu tana baba alhamdulillahi na samu lafiya yau ban yi mafarki ba yau ba a cire min kaya ba baba don Allah ka ƙara min turaren jiya murmushi malam Adamu ya ce insha Allahu zan miki da alama kin fara samun lafiya ke ma dai sai kin dage kin taimaki kanki ta hanyar dagewa da addu'a yanzu maza je ki ɗauro alwala ba cikin farin cikin da ta ba ta tsinci kanta a ciki ba ta je ta ɗauro alwala har wani ji take kamar ba ita ba ce tun daga ranar da malam Adamu ya yi mata hayaƙi shi ma ya daina zama haka duk da Umar na musu wani abin mukuntar. Khalid kuwa ya fi su shiga tasku don Umar har da siffar makiciji yake zuwa wajen sai yana tsorata shi amma hakan bai sa ya karaya ba illa dagewa ma da yi da addu'a yana shirye-shiryen aurensa. Suwaiba kuwa ganin hankalinta ya kwanta ya sa ta yi garya har da su gyaran jiki. Dan yanzu ba ta ganin Umar a mafarkinta. Ganin kuma har bikinta ya rage saura kwana uku babu abin da ya faru. Ana saura kwana biyu ɗaurin aure. Khalid ya je wajen Suwaiba ya dawo murmushi ne fuskarsa sakamakon hirar da suka yi da Suwaiba don ta fallasa irin son da take mishi sosai. har tana cewa gani take kamar a mafarki wai yau saura kwana biyu bikinsu a nan yake ce mata lahadi ma tana ɗakinsa inda rabo ma ta samu yana faɗar hakan ta shige cikin gida da gudu yayyayi ta fito ta ƙi sai aika mata da kayan da za ta saka ranar ɗaurin auren yi da sabuwar waya don ba zai samu zuwa wajenta ba washe gari sai ranar ɗaurin auren su haɗu da farin ciki ya baro wajenta hankalinsa kwance ya gama duk shirin da zai yi ya kwanta yana shirin kunna kaset ɗin da shi ma yake ji Umar ya zo mishi a siffar katuwar bakar mage haƙoransa har taɓo haɓa yake sa jawur kamar jini munin halittarsa ya sa Khalid rintsa idonsa yana addu'a a ransa don ba ƙarya yau Umar ya tsorata shi fiye da tunanin mai tunani cikin wani irin murya mara daɗin saurare Umar ya ce Khalid ka taro wa kanka masifa in dai baka rabu da matata ba babu abin da zai hana na kashe ka kana shiga hurumin da ba naka ba Khalid ka fiye ta wurin kai ban taɓa ganin ɗan adam da ke bani wahala sama da kai ba ina shawartar ka da ka janye idan ba haka ba sunan ka bawa don babu wanda ya isa ya mallaki ba sama da ni Khalid irinsa a rantse dan baya so ma ya ƙara kallon shi ya ce wallahi wallahi ba zan janye ba bana tsoron mutuwa don duk inda na kai ga tsoronta wata rana dole sai ta ɗauke ni idan lokaci na yayi raina fa a hannunka yake ba Suwaiba bil adama ce ka batta ci aure dan uwanta bil adama ka je ka samu yar uwarka aljana ka aura kar ka manta idan ka fi karfin mu baka fi karfin Allah ba kar ka manta akwai hisabi ranar gobe kiyama za a yi mana hisabi tsakanin mu da ku cikin wani irin murya Umar ya ce daga yau sunan ka gawa daga haka ya ɓace Khalid kuwa ya fara karanta addu'o'insa haka kawai wannan karan ya tsinci kansa da tsoro da fargaba ya rasa me yake masa daɗi hakan da ya gani yasa ya alwala tare da raya daren washe gari bai zauna ba don sai da ya zaga yan uwa da abokan arziki har wa'inda ya daɗe bai gani ba duk sai da ya je wajen su a gefe ɗaya kuma maƙiya cewa suke a yi dai su gani don sun san Suwaiba dai mai ce. Suwaiba kuwa kunshinta aka yarfa mata aka mata gyaran gashi. ‘Yan uwa suka ɗan zazzagaye ta don ba ta da ƙawaye. Haka kawai gabanta ke faɗuwa akai-akai ta rike mai sai sa ta faɗuwar gaban. Khalid kuwa bai samu kansa ba sai wajen ƙarfe goma na dare. inda da ya dawo ya kira Suwaiba a waya suka sha soyayya da kalmomi masu tsayawa a rai. Yana tsokanar ta da gobe uwar haka ta zama mallakinsa. sai wajen sha biyu da rabi ya mata sallama ganin baya jin bacci ya za ya je ya ɗauro alwala akan Allah ya nuna masa gobe da rai da lafiya washe gari da zazzaɓi suwai bata tashi aka kawai gabanta ke balaƙin faɗuwa duk da wayarta da Khalid ya kai uku karfe goma daidai aka fara shirin ɗaurin aure inda za a ɗaura shi a cikin babban masallacin juma'a da ke garin manya da yara suka shirya 'yan unguwa za su je bikin Khalid mai farin jini Khalid kuwa shatar manyan mota ya yi don kawai a je ɗaurin aure, don yana da jama'a sosai. A Abin mamaki har da irin samarikan nan marasa aikin yi da ba su da aikin da ya wuce shaye-shaye, shiryawa suka yi tsaf za su je. Ƙarfe goma da minti arba'in daidai ango Khalid ya fito a cikin shirin farar da ya yi bala'in kyau kamar ba shi ba. Shi da abokanansa biyu kawai suka rage su tafi don kowa da kowa sun tafi. da addu'a ya shiga motar abokinsa ya ja motar suka tafi Khalid kuwa ya ringa danna counter ɗinsa da ke sakale a yatsansa gabansa na balaƙin faɗuwa addu'o'i kawai yake ja sun hau titi sun fara tafiya sosai wani irin ƙaton mujiya ya zo ya rufe musu gaban mota a yanayin ban tsoro babu abin da kake ji sai talatin su. ba ma sa ganin gaban su. Aka ne ya sa motar ta fara tangal-tangal har sai da suka bugi wani katon dutse bayan motar ya kife to masu sauraro ku biyo mu don jin menene zai wakana shin za a ɗaura auren Khalid da Suwaiba